الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna talata sha ɗaya ga watan tara watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin sura ta goma ita ce suratu yunus alaihissalam a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 59 faɗin allah subhanahu wa ta'ala ƙul bi fadlillah aya ta 58 kenan ƙul bi fadlillah wa bi rahmatihi فبذلك فليفرقوا هو خير مما يجمعون يضي إذنه تعالى ذا متعز فرقوا آية سنة ترى ودعو الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرارما وعلالا قل الله أذن لكم قال بسم الله Thank you. abdullahi dan abbas da mujahid da zahas ibn muza'im da katada ibn du'ama as-sadusi da abdurrahman ibn zaid ibn aslama da wasu daga cikin manya-manyan tabi'ai yardar allah ta ƙara tabbata gare su ibn abbas yana cewa inna ahlal jahiliya lallai mutanen jahiliya kanu sun kasance na ashiya'a suna haramta wasu abubuwa a Allah Allahu da Allah ya halatta su ga mutane min na arziki wa gairiha wa da waninsa wa huwa qaulullahi shine ma'anar faɗin Allah da ce. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وهو هذا ابن عباس شيني والنم فأنزل الله تعالى في الله يسوكد قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الحافظ ابن كثير يتسوى an samu ruwaya daga waɗancan bayan Allah cewa wannan aya nazalat ta sauka ne in karan alal mushrike don in inkari ga mushrikai fi ma kanu yu'illuna A kan akan abinda suke halattawa ko suke haramtawa min alba'a'ir na daga dabbobin nan alba'a'ir wanda ake barwa gumaka wasawa'ib da su ma wanda ake kyale su ga gunki wal wasa'il ka qaulihi kaman fadin Allah da yake waje lillahi mimma dara'a min al-ardi wal an'ami nasiba kamar da Allah yake cewa ne in sanya wani kaso na kayan noma da wani kaso na dabbobi sun sanya shi ga Allah ma'ana wannan su ce ya halatta wannan su ce haramun ne ba tare da fa wani dalili daga alkur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai Allah madaukakin sarki ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ga yama waɗannan mushirikai. a ra'aitun ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizq dukkanin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar gare ku na arziki mana duk abinda Allah kenan ya alice shi dan ku na arziki faja'altum minhu haraman sai kuka sanya wani kaso daga ciki haramun ne wa alalan wani kasan kuma kuka ce alal ne mana kuka halatta wani bangare da kanku ba tare da aya ba kuka haramta wani bangare shi ma da kanku ba tare da aya ba da yalla madaukakin sarki yake da annabi qul sai da su waɗannan abubuwa da kuka ware wannan kuka ce halal ne kuka ware wannan kuka ce haram ne Allahu adina lakum wai shin Allah ne ya ba ku izinin ku haramta shi za kuka haramta wanda kuka haramta ko Allah ne ya ba ku izinin ku halalta shi za kuka halatta abinda wato kuka halatta din qul sai da su Allahu adina lakum wai Allah ne ya ba ku wannan izinin amma alallahi taftarun ko kuwa ƙage kuka ƙirƙiro kuka danganta ma Allah kuka yi masa ƙarya jawabi bal ma'ana am alallahi tabtarun bi ma'ana bal alallahi tabtarun ma'ana ce da su Allahu adina lakum wai shin Allah ne ba ku izini ku haramta wannan ko ku halatta abinda kuka halatta am alallahi ai bal alallahi taftarun ai ku bar wannan batu ba Allah ne ya umarce ku ba kage kuka kirkiro kuka dangantawa Allah wannan aya ta nuna baya alatta mutum ya alatta wani abu alhalin Allah bai alatta shi ba ko ya haramta wani abu alhalin Allah bai haramta ba idan mutum ya yi wannan to ya kirkiro shari'a saboda ƙa'ida halatta abu da haramta abu urumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala baya halatta mutum ya halatta abu kawai ko ya haramta abu ba tare da wato yana da dalili daga Allah in yi wannan to ya kirkiri wata shari'a daga gurinsa al'imamun kurtubi cikin tafsirinsa yana cewa malamai na kafa dalili da wannan aya akan kore kiyasi mana wasu daga cikin malamai da suke cewa kiyasi ba hujja bane sai suka ce wannan aya wai dalilin su ce domin mai kiyasi ai wani abu ne aka halatta ko aka haramta amma ba ƙararren nasi ne zo daga Allah cewa a halatta ko a haramta ba ina fata gani to amma wannan magana ba za ta samu karbuwa ba shi sa shi da kansa bayan ya to maganar ya ce wa haza ba'idun ya ce wannan magana ta yi nesa da daidai ba don komai ba fa innal kiyasa dalilullah saboda kiyasi ai dalili ne daga Allah na farko dai saboda qur'ani da hadisi ya tabbatar da kiyasi dukkan misalan da Allah ya buga a qur'ani da yawa za ga qiyasi wallazina kafaru أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الزمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه كذلك القياس domin mai an kwatanta aikin kafiri da hangen mutumin da ke tsananin jin kishin ruwa da yake hango kawalwanniya yana zaton ne yana zuwa gurin sai ga ba ruwa bane kamar yadda kafin yana zaton aikin da ya zai masa amfani yana zuwa lahira sai ga aikin bai da amfani kaga an auna wannan da wannan da wata ta zo gurin manzala ta ce mahaifiyata ta rasu ana binta bashin azumi shin zan iya rama mata sai manzala yake cewa yanzu in bashi ake bin mahaifiyarki wasu suke banta shin za ki biya sai ta ce zan biya mana ya ce fadainun lahi a haƙ bashin allah shi ya fi cancanta a biya kaga wannan shine kiyasi ko me ya kiyasi shine ka riskar da mas'ala wanda nassi ya zo bai zo a kanta ba da mas'alar da nassi ya zo a kanta ƙarara saboda sun yi tarayya a wurin illa wannan nassi ya zo ƙara a kanta wannan nassi bai zo ba sai ka riskar da wadda nassi bai zo ba a kanta da wadda nassi ya zo a kanta saboda sun yi tarayya a illa misali jiya ai nassi ya zo a kanta a ƙur'ani innamal khamru wal ƙarshe karshe ce fashtani buhu yanzu kuma sai aka samu wasu abubuwa na maye wanda ba sunan su ba amma suka yi barnar da magiya ba ta yi haka ne akwai kwayoyi ga sunan birgit ana amfani da su ina fata gani to kaga giya shine al-aslu waɗannan kwayoyin shine al-far'u me hukumar asli nasin da ya zo kan giya buhu to me illar. illar da ta sa aka haramta giya Allah ya faɗa inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al wal baghda shaytan manufarsa ta ku ci gaba da maye kuna buguwa don ya jefa gaba da kiyayya tsakaninku kaga giya tana jefa gaba tana sa kiyayya waɗannan ƙwayoyin ba sa sawa suna sawa haka ne wa kuma an la giya tana kautarwa ga barin ambatan Allah waɗannan ƙwayoyin ba sa wa anis sala giya tana hana giya sallah yana tambayi ina zai sallah waɗannan ƙwayoyin ba sa hanawa kaza shi da su da giya duk sun yi tarayya a illa sai a ɗauki hukuncin giya sai a ba su sai a ce su ma haramu wannan ne kiyasi na fatan gani kaga ai ba za ce wannan aya ta rushe wannan ba kiyasin da aka gina shi babu dalili na san zuciya to wannan shine ya shiga karkashin wannan aya haka kawai mutum ya halatta abu babu dalili to ya shiga karkashin wannan aya ko ya haramta abu babu dalili ya shiga karkashin aya amma in ya zama akwai dalili karɓaɓɓe kamar wannan to wannan bai shiga karkashin wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ana ba ina fata gani Allah ya ce wa ma zannun ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba yawm al Allah ya ce wai menene zatan waɗanda suke ƙaga ƙarya su danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala a ranar la'ira wai menene zatan su mana shin suna zaton a filin ƙiyama Allah ba zai azamtar da su ba saboda ƙaryar da suka yi ma Allah shi yasa suke kirkirar ƙarya suke danganta ma Allah menene zaton su wannan kada su taɓa tsammanin kenan Allah maɗaukacin sarki zai ɗaga musu kafa ba don komai ba saboda ai Allah ba zai kyale wanda ya masa karya ba maf'ulun shi zanna ɗin ne ina fata gani Allah ta yi kawai wa ma zannun ladina ya fitaru na alallahin kariba yau shin menene zaton waɗanda suke tsagar ƙarya su danganta ma Allah ranar la'ira kaga ina jawabin zannu ma'azufi abinda ake nufi menene zaton su a wannan rana idan suka tsinci kansu gaban Allah Allah na fushi da su shin suna tsammanin a wannan rana za a yi musu afuwa kuwa amsa ba za a yi afuwa ba ba zai yi ka zo ranar la'ira ka yi ma Allah ƙarya kuma Allah ya ƙyale ka ba ko annabi ka kai ma ƙarya mazala ce man ka zaba alayhi ya tabawa a maq'adahu huminan na to wanda ya mun ƙarya da gangaye ne mazaunin a wuta to ina ga wanda ya ma Allah subhanahu ala ƙarya saboda haka kenan ba yadda za a yi su tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a ranar da suka zo gaban Allah suna tattare da fushin Allah a kansu inna Allah ala fadlin ala nasi lallai Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne akan mutane walakin na asharahum la yashkuruna sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode ma Allah akan wannan ni'ima mai girma da Allah madaukakin sarki ya yi gare su malamai na cewa wannan aya ta katse ma dukkan mushrikai anzari ta tabbatar da cewa auren kan da mushrikai suke yi to suna yin sa ne ba tare da hujja ba domin Allah ya katse hanzarin ya hana yi Allah mummunan zato akan wani al'amari ina fata gani kenan wannan aya tana nuna ba yadda za a yi kai ka tobara bayan an aiko manzannin Allah sannan kuma ka zo gaban Allah ranar la'ira ka dauka cewa Allah zai kyale ka ma'ana ba zai taba yiwa Allah ya kyale mutum ba Allah ya kiyashe mu na Allah madaukakin sarki ya ce wa mata kunu fi sha'ani ba za ka kasance ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wani sha'ani ma'ana cikin wani aiki daga cikin ayyuka da kake aiwatarwa wa mata tulu minhu min qur'ani haka nan ba za ka taɓa karanta wani ɓangare daga littafin Allah ba shine alƙur'ani wala ta'maluna min amalin hakanan kuma sauran mutane ba za ku taɓa yin wani aiki ba na alkhairi ne ko na sharri illa kunna alaikum shuhudu illa kunna alaikum shuhuda face sai mun kasance masu shaida ne akan wannan ayyuka da kuka aikata kenan duk abin da annabi zai yi na wani lamari da dukkanin abin da zai karanta na littafin Allah da dukkanin abin da bayi za su aiwatar Allah shaida ne akan wannan abu shi na ce illa kunna face sai mun kasance alaikum shuhuda masu shaida ne akan ku mana za mu shaidar da wannan aikin da kuka aikata sa'an nan za a rubuta wannan abin sannan kuma za a yi muku hisabi a kan wannan aikin da kuka aikata iz tufiduna fi'i a lokacin da ma kuke kutsawa cikin aikin Allah yake muna nan a halarci a wannan lokacin lokacin da suke kutsawa aikin Allah yana gurin ma'ana da iliminsa da kiyayewarsa wannan ya yi daidai da faɗin Allah da yake ma ya kunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة معنى إذ تفيضون فيه lokacin da ma kuke kutsawa a cikin wannan ayyuka ɗin to muna nan akan shaidar wannan abinda wato kuke aikatawa mana Allah ya san abin ya kiyaye shi kuma zai yi itabi a kansa Allah ya ci gaba da cewa wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dharrati Allah ya ce babu wani abu daidai da kwatankwacin kwayar zarra da zai faku gabarin Allah subhanahu wa fil ardi wannan abin aban kasa yake wala fis sama ko cikin sammai wala asgara min dalika ko ma abun mafi kankanta ne fiye da kwayar zarra wala akbara ko shi ne mafi girma fiye da ita kwayar zarra din illa fi kitabin mubin face wannan abun yana rubuce a littafin Allah mabayyani Allah ya san wannan abun mana yana nan a littafin Allah subhanahu wata'ala wannan yayi daidai da hadisin da imam muslim ya rawaito daga surakatu ibn malik daga jabir allah ya kara masa yadda ya ce ja a surakatu ibn malik ibn jusham surakatu dan malik dan jusham ya zo gurin manzan allah ala ya ce ya rasulallah ya manzan allah bayyin lana dinana ka anna kulikna al'ana yi mana bayanin wannan addini namu kamar yanzu aka halishe mu fimal amalul yau akan me muke aiki a yau duk aikin da muke yi a yau akan me muke yi a fi ma jaffat bihil aqlamu shin duk abin da muke aiwatarwa muna aiwatarwa ne akan abin da alƙaluma na Allah aka rubuta suka bushe mana an riga an rubuta har ma rubutun ya bushe wajarat bihi maqadir kuma kaddara ta ubangiji tuni ta gudana akan wannan abin an fi ma nastaqbilu ko ko da abin da muke aikatawa saboda abin da zamu tinkara ne nan gaba ba wai an riga an rubuta bane a baya hala sai manzo Allah ce la yace a a bal fi ma jaffat bihi al-aqlamu wa jarat bihi al-maqadir ai duk abin da kuke aikatawa kuna yi ne kan abin da alƙaluman ƙudura sun riga sun rubuta kuma tuni ma'ana ƙaddara ta ubangiji ta gudana a kai an riga an ƙaddara komi za a yi ya gudana Kala, sai suraka ya ce fafiman amal to inda haka ne menene hikimar aiki kenan me amfanin aikin da muke mai sallah mai azumi mai zakka idan muna yin abin da an riga an rubuta ne to kowa kawai zaman zamana mana an rubuta ka dan aljanna kawai zaka aljanna an rubuta ka dan wuta zaka wuta kala takallama abu zubair bi shay'in lam afhamu yace sai Abu Zubair ɗaya daga cikin masu ruwayar ya faɗi maganar da ban gane ta ba in ji Zuhair ɗaya daga cikin sun. faƙala sai mazala ce imalu a aku yi aiki fa kullum mu yasta kowa Allah yana hori masa abin da ya halice shi da shi kuma wannan hadisi ya tabbata shi ma makamancinsa cikin bukari da muslim daga na ali manzala yana makabarta wata rana kamun abin ne mamacin ya saka kwagiri haka yana kartar ƙasa sai ce babu wani ɗaya cikin ku an rubuta makomarsa ko aljanna ku yi ta sai wani ya manzo Allah to fa fima ya'malu al'amilun ba ka ne me mu masu aiki suke aiki sai ce i'malu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima kulika lahu kowa Allah yana hore masa abin da ya halicce shi dan shi in Allah ya halicce ka dan aljanna ya rubuta dan aljanna ne kai sai hore maka aikin yan aljanna ashe duk sanda kaga ka hau hanyar aikin kirki kana bin Allah sau da ƙafa, kana kiyaye dokokin shari'a to ka tsare ma Allah godiya ka tsare jajircewa ka roƙi Allah dacewa da tabbata a kai mai yiwa ka an halice ka cikin bayan Allah yan dama Allah ya samu na ci amma idan ka ga aka san haka ba ka da aikin yi sai taɓar gaza sai fito na fito da shari'ar Allah sai ƙin sallah sai ƙin bin Allah sai fitsara ga iyaye Wala kai kokari kai makan ka qiyamul laili ka tuba me yiwa baka sani ba ko an halice ka da wuta Allah kiyaye mu to kaga shi duk da haka kenan akwai amfanin aikin kenan kenan da aikin da zaka na yi dan shi haka halice ka mai kyau ne ko aka san haka shi zan ya Allah ya ce babu wani abu da zai kufce ma Allah ya ɓuya ga Allah a sama ne ko a ƙasa daidai da kwatankwacin ƙwayar zarra ko ƙasa da aka ko sama da wannan face yana cikin littafin Allah mabayyani mana Allah ya rubuta shi shi sa alhafiz ibn kasir yake cewa yukbiru ta'ala nabiyahu wannan aya Allah yana ba ma annabinsa labarin cewa annahu ya'lamu jami'a ahwali Allah ya san duk halin da annabi yake ciki duk abin da annabi yake ciki Allah ya sani kokari ake a ci masa zarafi a kashe shi a ƙaryata shi duk Allah ya sani ya san kuma masu yi sannan sai ce kuma wa ahwali ummati da kuma halayen al'ummar sa baki daya Allah ya san wannan wa jami'an kana'i kai da dukkanin halittu ma baki daya fi kulli sa'atin a kowane lokaci wa awanin wa da kowane sakan da mami wato minti Allah ya sani wa annahu la ya'zubu an ilmihi wa basrihi mithqalu dharratin fi haqaratiha wa sighariha fis sama'i wa la fil ardh kuma babu wani abu da zai kubce ma Allah daidai da kwatankwacin ƙwayar zarra ba zai kubce ma ilimin Allah ba wannan abin jidda sa ko kuma ƙasƙancinsa a sama yake ko a ƙasa face yana littafin Allah Allah ya kiyaye shi wannan ya yi daidai da faɗin Allah da yake cewa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha إلا هو ويعلم ما في البر والبحر kaga mai Allah ya ce wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamu duk inda ganyen bishiya ya yanke ya fado Allah ya babu wani ganye da zai yanke a ban kasa ya fadi mace Allah ya san shi ka auna lokacin da ake iska ganye na zubewa ka auna daji duk ganyen da zai tsinke ya faɗi Allah ya san shi wala abbatin fi zulmatin ardi babu wata kwaya da za a bude duhun kasa a sanya ta da nufin shukawa Allah ya santa wala ratabin babu wani abu da zai zama ɗanye wala ya yabisin ba wani abu da zai bushe a ban kasa illa fi kitabin mubin ba ce yana littafin Allah mabayi Allah ya san da wani wannan kaga yana tabbatar da ilimin Allah imana yake cewa to idan ya zamana waɗannan abubuwa mafiya ƙanƙanta ma Allah ya san da su ya san da bishiyoyi ya san da ƙwari ya san da dabbobi ya san komai kan lamarinsu to kuma ina ga ɗan adam da Allah yake ya bautata masa shi ne zai tsammanin ba za a san da yake yi ba shi ma an san da yake aikatawa shi sanya Allah yake da annabi wa tawakkal ala al-aziz rahim ka dogara ga Allah mabuwayi mai jin kai sai ce ne allazi yaraka hina taqo Allah shi yake ganin ka sanda ka tashi cikin dare babu wanda ya sani zaka yi nafila Allah yana ganin ka wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawarka cikin masu sujjada da Allah ya sani ne yasa innahu huwa sami'ul alim kenan da zaka tashi cikin dare a wani wuri ka buya kai wani aiki na ibada shi Allah ya san da kai shi za ka da ka samu duk abin da kake yi an san kana yi ba a san kana yi ba al'umma ta sani kada ta sani ka ɗaukaka kada ka ɗaukaka wannan kai dame ka abinda zai dame ka shine wanda kai aikin dai shi ya ƙi karɓa amma idan har wanda kai aikin danki ya karba kada ma mutane su sani aka kai riba haka ne kuma haka bane amma in ya zama na baka da aiki sai dai in kayi aiki dole mutane su sani to fa ka samu ladanka wannan aya kaga tana nuna dan adam ya zama mai murakabar ubangiji ya sani duk inda ya shiga Allah ya san shi kuma ya san me yake yi kamar da ya ga annabi allazi yaraka hina taqu wa taqallubaka fi sajidin ya kamar cikin sujjada Allah ya tsani kenan duk inda ka shiga ka dinga muraqabar Allah na ganin ka akwai wanda idan yana gaban al'umma ne da mutane zai abin kirki amma in ya kaɗe ta ko ya tafi wani gari wanda ba su ba to ba sai yadda Allah yi sai ya zama tantirin mai laifi ya zama tantirin mece ta alfarmar Allah da shari'a to ka sani can ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka ya kuma kiyaye dukkanin wannan abin babu abin da zai kubce masa a sama ne ko a ƙasa ƙanƙani ne ko babba face wannan abin yana littafin Allah abu na biyu wannan yana nuna kenan duk abin da za ka yi don Allah ka kyautata domin Allah yana ganinka ka daina kallon mutane sai sun gani ko ɗaya kai ka kalli Allah in za ka yi abin shi sa manzala da jibril ya tambaye shi menene ihsani sai ce an ta abu da Allah ka annaka tara ka bauta ta'awa Allah kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu in kuma baka ganin sa kai fa innahu yara ta yana ganin ka saboda ka ka hararo ga ka kana aiki ana kallon ka wanda kuma duk yake aiki ana kallonsa me zai yi zai tsaya ya kyautata wannan aiki din saboda ka wannan aya tana nuna dan adam yayi taka tsantsan ya zama mai muraqabar ubangiji saboda Allah subhanahu wataala yana muraƙabar ya san kuma dukkanin halin da yake na'am Allah madaukakin sarki ya ce ala ku saurara inna auliya Allah lallai masoya Allah waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala um ya'zaluna kuma ba za su yi bakin ciki ba mana ba za su ji tsoro a nan duniya ba sa'an nan kuma ba za su yi bakin cikin barin duniya ba ba za su yi tsoro a la'ira a la'ira babu tsoro tattare da su sa'an nan kuma ba za su yi bakin cikin abin da suka bari a duniya malamai sun kari juna sani dangane da mai ake nufi da waliyan Allah a wannan aya wasu malamai suna cewa abin da ake nufi da al'auliya a nan jam'u wali shi kuma wali shi ne mai wanda wato yake taimakon addinin Allah saboda haka sai wasu malaman suka ce kenan hum qaumun yadhkurullaha yuzkarullah li ru'yatihim lima alaihim min siyamil khair suka ce waliyai anan su ne mutanen da idan ka gansu zaka tuna Allah saboda abinda ke tattare da su na halaye da alamomi na alkhairi an rawaito wannan daga abdullahi dan abbas har yake cewa alladina yuzkarullah li ru'yatihim sune waɗanda ake tuna Allah idan an gansu masu magana ta biyu suka ce a'a sune waɗanda ranar lahira annabi yake cewa a hadisin abu huraira wanda imamun nasa'i ya rawaito cikin sunan kubra manzala yake cewa inna min ibadillahi ibadan lallai akwai wasu bayi cikin bayan Allah ya rubi tuhumul anbiya wa shuhada annabawa ma da shididai a ranar la'ira suna burin su samu wani matsayi shi ma daga irin matsayinsu kila sai sabai suka ce manhum ya rasulallah suwa ne ne waɗannan ya fala'allana nuhibbuhum me za zamu so su kala sai manzo ce hum qaumun ta'abu fillah min gairi amwalin wala ansabi su ne mutanen da suke ƙaunar junansu don dan Allah ba dan kuɗi ba ko dan dangantaka wujuhuhum nurun ranar lahira fuskocinsu za su yi ta haske Alama manabir min nur za a ɗora su kan mambari na haske la ya kafu na iza kafin nan ba sa tsoro a wannan rana lokacin da mutane suke jin tsoro wala ya na iza a zanen nan kuma ba za su yi bakin ciki ba a ranar da mutane suke bakin ciki waɗannan suka ce waɗannan su ake nufi wato a wannan aya auliya'ullah la khawfun alaihim wala ya yahzanun amma malamai suka ce a'a abinda ake nufi da waliyan Allah a wannan aya shine abinda Allah ya fassara da kansa a aya ta gaba Allah ya ce ala ku saurara inna auliya Allah lallai masoya Allah la khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum ya'zanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba yalla yace alladina amanu ne waɗanda suka yi imani da Allah wa kanu yattaquna kuma suka kasance yana masu jin tsoron Allah waɗannan su ne waliyyai ba wai iya wanda za a rangar su za a tuna Allah ba su ma sun shiga ciki ba iya waɗancan da suka yi ƙauna don Allah ba suna cikin aminci su ma sun shiga ciki amma siffar ita ce wannan duk mummuni mai tsoron Allah waliyi sawa'un ka san shi ko ba ka san shi ba ka yadda da shi ko ba ka yadda da shi ba kullu mu'minun taqi fa huwa lillahi wali dan mummuni mai tsoron Allah waliyin Allah ne saboda Allah ne ba yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun kaman ta aka zuwa yi sai ce alladina amanu kaga isin musul ne yana ƙara bayanin wancan wato la khawfun alaihim wa la su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah suka cika dukkan waɗancan sharuɗa na imani wa kanu yattaquna kuma suna jin tsoron Allah me ya ne shine imtisalil awamir wa istinabul nawahi suna yin abin da Allah yake yi? suna guje ma abin da Allah subhanahu wata'ala yace a guje masa to waɗannan su waliyan Allah sai Allah ya la la'umul bushra fil ayatid dunya bushara ta tabbata akan su tun a wannan gida na duniya tun a wannan rayuwa ta duniya Allah zai dinga musu wata irin bushara wa fil akhira da ma kuma gidan lahira. la tabdila li kalimatillah babu wanda zai iya jirkita kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala zalika huwa fawzul azim wannan ne babban rabo me ake nufi da lahumul bushra fil Duniya? dunya suna da wato wata irin bishara can a wannan gida na duniya wasu malaman tafsiri suka ce bisharar shine kyakkyawan mafarki na sai ya zama waɗannan bayan Allah duk mafarkin da za su yi za ga wannan mafarkin kyakkyawa ne kuma sai ya tabbata shi sa zana ya ce da ya karanta wannan aya sai ce iya ru'uya as-saliha shine kyakkyawan mafarki yara al-muslim da shi musulmin zai gani aw lahu ko a gani masa wani mummuni dan uwansa ya gane masa wannan mafarkin da yi suka ce wannan ita ce albushira fil ayatin duniya bisharar a gidan duniya wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine yayin da suka zo mutuwa mala'ika zai zo ya musu bishara a musu bishara da cewa ku yi albushir ba ku da tsoro a inda za ku ba za ku bakin cikin abin da za ku bari ba domin Allah zai shiga lamarinsa ina fatan gani duka waɗannan abubuwan guda biyu suna iya shiga ƙarƙashin albushira ɗin nan domin waliyin Allah mafarkinsa zai zama gaskiya shi sa manzana yake cewa na ƙarƙana fi man kana qablakum mu'addasun haƙiƙa cikin waɗanda suka gabace ku akwai mutane da ake ce musu mu'addasun in ya faɗi magana sai ta zama haka sai ce in ya kun fi ummati ahad idan a al'umma ta akwai wani fa hu umar to na umar Ko za zaka da yawa na umar yana fadan abu kuma wannan abin da ya fada ya ne ya tabbata ina fata gani kenan ma'ana waliyin Allah shine wanda yake kaunar Allah subhanahu wa ta'ala shi sa nan shekul islam ibn taymiya yake cewa wannan yana nuna cewa ma'ana wali ko kalmar alwilaya dinnan kalma ce wadda wato min alwilayati menene wilaya wanda suka ce shine neman kusaci ma'ana neman me neman kusaci wasu kuma suka ce alwilayatu bibdul adawa daga alwilaya ne kishiyar kiyayya wa asalin wulaya asalin wulaya kuma al-mahabba wal qurb soyayya da kusanci wa aslul adawati al-bughd wal bu'd asalin kuma adawa shine ne kiyayya da nisatara wa kad wasu na cewa innal waliya sumiya waliyan min muwalatihi li sa'at suka ce ce masa waliyi ne saboda yana tsananin biyayya ga Allah amma magana ta farko ita tafi inganci ma'ana masoyi ne wanda yake da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma wane ne waliyin shine dukkanin wanda yake imani da Allah kuma yana kaunar Allah imana ce wa afdalu Allah mafifitan waliyan Allah yace anbiya'u sune annabawa mafifitan kuma annabawa din sune manzanni mafifitan manzanni su ne ulul azmi waɗannan guda biyar ɗin annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama waɗannan ake nufi sannan kuma mafificin ulul azmi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. kenan wani taka daga nan ta fara dan manzanni da annabawa liyan allah ne bayan annabta da manzanci akwai ƙarin mai taka kuma domin Allah ya fi ƙaunarsa fiye da wa fiye da kowa ina fata an gani to abin da ya kamata mutum ya gane dangane da wali imana ya ce wa hadan ladhi zakartuhu min min anna awliya Allah yajibu alaihim al-iktisamu bil kitabi was sunnah yace abinda na faɗa din nan cewa duk waliyin Allah wajibi ne ya riko da alqur'ani da sunna wa annahu laysa fihim ma'sum ko ba masumai bane masumi annabi ne kare masumi yasuhu lahu aw li ghayrihi ittiba'a ma yaqau fi qalbihi min ghairi ittibarin bil kitabi was sunnah kana iya wa wani su ya aiwatar da wani abu da ya faru a zuciyarsa amma bai dace da alkur'ani da sunna ba saboda haka ba za a aiki da wannan abun ba ina fata gani wa huwa mimma tafaqa alayhi awliya'ullahi azza wa jalla yace wannan magana gaba ɗaya masoya Allah sun tabbatar da wannan sai ce man khalafa fi hadha duk wanda ya saba ma wannan fa laysa min awliya'illahi ba cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala allazi amara Allah bi ittiba'ihim wanda Allah ya umarni a bisu bal imma an yakuna kafiran ko dai ya zama kafiri wa in ma an ya kuna mufritan fil ko ya kasance wanda ya kai kokoluwa wurin jahilci wa haza kathirun fi kalamin al mashayikh imala ya haka maganganun manya manyan bayan Allah wanda yanzu da yawa akan faɗi maganganu a ai musu ya ce ka kauli Sheikh Abi Suleiman darani wannan yana ɗaya daga cikin manya manyan sufaye na sunna yake cewa innahu hula ya ƙaufi kalbi an-nukta min nukatil ya ce wani abu yakan ɗarsu a zuciyata daga irin abubuwan da ke ɗarsuwa ga mutane ce fala aqbalu ha illa bi shahadatin li duk abin da ya ɗarsu a zuciyata ba zan karɓa ba sai da shaidar abu biyu yana auna shi da abu biyu sai ce alkitabu wa sunna wa abu abul qasim aljunai wannan bawan Allah suna yawan yi masa kage har a ce cewa yayi jayayya da Allah wani irin dai maganganun nan da za ka ji mutum yana faɗa na tantirin mahaukaci to ga abin da yake cewa ya ce ilmu na haza wannan ilimin namu muƙayyadun bil kitabi wa sunna za ka dai shi ne da alƙur'ani da sunna Ba mallam ya ƙara alƙur'ana duk wanda bai karanta alƙur'ani ba wa ya yaktubu alhadith bai rubuta hadisai ba la yasluhu lahu an yatakallama an ilmina Ya kamata ya magana akan wannan ilimin namu ba aw qala la yuqtada bihi ko yace ba za a koyi da shi ba wa qala abu usman an-naisaburi min am man min amri sunna ala man amara sunnata ala nafsihi abu usman an-naisaburi yace duk wanda ya sa bin umarnin sunna cikin ranka qawlan wa fi'lan wurin magana da aiki sai yace na tsaka bil hikma zai yi magana ta hikima wa man ammara al ala nafsihi wanda ya shugabantar da kuma son zuciya a ransa kaulan wurin magana wa filin da aiki na taka bilbida. Za ka je yana yana farta bid'a sai ya zauna ya ce koyi sai ce duk na yafe muku kuje ba ya kun yi sallah ba ba haka ake ba لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم saboda Allah yana faɗa yana cewa wa in tuti'uhu in har kun yi biyayya ga annabi ta hatadu za ku shirye wa qala abu amr ibn junayd abu amr ibn na cewa kullu wajdin duk wani abu da za a ji wai na shauƙi a rai la yashhadu lahu alkitabu was sunna amma qur'ani da hadisi baya goyon bayansa sa wa huwa batil barna ƙarya ne kenan a sa kiɗa mutum yana rawa yana cewa shauƙi yake kuma ya ce wai wannan wai ban addini ne shegantaka ce saboda ƙwar'ani da suna san haramta wannan abu ba a biyayya ga Allah da kiɗa na fata gani wannan shi ne ka'idar waliyu kuma akwai abin da ake cewa karamatul auliya ko ana cewa wai ahli ba su yarda da karama ba a ba haka bane ƙarya ce ba yadda da ita ba ko amma karama an yadda da karama ba haka bane mala yace wa karamatu awliya illa karamomin waliyan Allah inna ma hasalin bi barakati tibai rasulihi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa suka samu wannan walitakar karamomin saboda sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar da yake su ga annabi ne Allah ya mutu wannan sai ya zamana wato wannan albarkar karamarsu kenan mai bi ce ga mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallama mala ya kawo misalai daga ciki yace karamatu as-sahaba wa tabi'ina ba a ba'dahum wa sa'irus sali'ina kaseera jidda ita suna da yawan gaske misali zai ce mislu ma kana da ibn ya tsara suratul kahf fa zala min as-sama'i mislu Zulla. فيها أمثال الصراط وهي الملائكة نزلت لقراءته wannan sahabi sai dan Udayr yana karatu na Alƙur'ani, yana karanta suratul Baqara wata qira'a wata ruwaya suratul Kahf sai ga girgiji kawai suna kowa daga sama sun zo kasa haka kuma jikin kowane girgiji haske ne kawai yake haske kamar fitila mala'iku ne suka sauko saboda karatun kaga wannan darajar wakalatul mala'ika tusallimu ala imran ibn husayn imran dan husayn sabon manzala mala'ikun Allah suna masallama akan ji sallama وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة سلمان ده أبو الدرداء سنة كان أبن شوترانا أشري فصبهت الصفحة أو صبها ما فيها sai kawai shi kansa tiran da abincin da ke kai sai suka dinga tasbihi suna ya ga luma luma suna subhanallah subhanallah wa abbad ibn bishir wa usaid ibn hudair kharaja jami'in indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi lailatin muslima waɗannan manyan sahabbai guda biyu usaid ibn hudair da Abba dan bishir sun fito da daddare da gurin annabi akwai tsananin duhu fa adha kuma nurun mislu tarafi sauti فلما افترق افترق الضوء معهما Bukhari البخاري وغيره yace kawai sai ga haske gaban su kowanne kaman fitila tana haska masa gaba kamar yadda ka kunna fitila a mota ko a mashin kuma ana duhun dare kowa gabansa da suka zo mararraba wannan yayi nan wannan yayi nan kowanne fitila ta bishi har gida da ya je kofar gida sai fitila ta dauki wa qissatu siddiq ga qissar na abubakar da ya bakin nan ya kawo musu abinci da aka zo za a ci abincin da aka yi bismillah duk wanda ya yagi loma ɗaya sai wata loma ta fito a gurin kaga wannan karama ce ina fata an gani ga kisar kubai da aka kama shi a maka aka dauri ana jiran a kashe shi yana tarka a ɗaɗɗaure kafirai suna jiran kashe shi amma sai a zo a tadda gabansa ga kayan marmari birjit su biyu su tuffa su waye yana cin kayansa kuma lokacin yankin maka kakaf ba zamanin wannan abun ba ne babu shi kwata-kwata amma zai tadda shi a gabansa kuma ga yaran tsaura tarka wa ya kamar Allah amir ibn fuhaira kutila shahidan faltama su jesu da hufa na mafdiru alaihi amir Ibn fuhaira da aka kashe shi an nemi gangar sa aka rasa wa kana lamma kutila rafa'a rufi'a yayin da aka kashe shi kawai sai ga an dauki gawarsa an yi sama da ita fara'ahu amir ibn tufail wa qad ɗaya sahaban amir dan fu'ar yana ganin sanda da aka sama da gawarsa wa qala urwa urwa yace fa yarawna al mala'ika rafa'atu suna ganin mala'iku ne kawai suka dauke shi an huta sheku jana'iza suka tafi da shi wa kharajat ummu ayman ummu ayman wadda annabi ta fita za ta hijira muhajira wa laysa ma'aha ba ta da guziri wala ma ba ruwa ka mutu min al'aqash ta kusa mutuwa saboda kishin ruwa kuma tana azumi falamma kana waktun fitr yayin da lokacin bude baki yayi wa kana sa'ima tana azumi sami'at hassan ala ya sai ta ji motsi a kanta farafa ta daga kai fa idza dalu mu'alla kawai sai ta ga guga daga igiya haka daga sama fa sharibat min ta kama guga ta sha ruwa hatta rawiyat ta koshi wa ma aqashab baqiyatu umriha har ta koma ga Allah ba ta ƙara kishirwa ba sai ta sha ruwa kawai don sha'awa wa safinatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safina maulan manzan Allah wani bawan manzon Allah ne akbar al-asad ya tafi gari zai je sako zaki ya tare hanyar gari mutane an yi shirko shirko irin zakin nan mai saji sai zo sai ba zakin labari Yace bi annahu rasulun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kai zaki ni manzo ne na manzan Allah za ni gari kaza ban san garin ba mutane sun zuga zaki ya kada jela ya tashi fa ma sha ma'ahu al-asadu hatta awsalahu maqsadahu sai zaki ya shiga gaba ya raka shi har wannan garin wal bara'u ibn malik sahabu manzala bara'u dan malik kana idza aqsama ala Allah ta'ala abarra qasmahu duk sanda ya rantsuwa da Allah to sai an yi abin da ya rantsu in ya ce wallahi sai an yi ruwan sama yanzu sai ga ruwan sama wa kana al-harbu idha ishtadda 'ala al-muslimin in yaki yayi zafi ga musulmi fil jihadi wurin jihadi yaquluna sai musulmai su ce ya barra'u iqsim ala rabbika ya kai barra'u yi mana rantsuwa ga Allah fa yaqulu sai ce ya rab ya ubangiji aqsamtu alayka nayi rantsuwa da ka lama mana'ta na aktafahu Allah ka ba mu iko akan su fa yuhzamu al-adu nan take sai falamma kana yawmul qadisiyya yayin da aka zo ranar yakin qadisiyya ranar da musulmai suka karya daular farisa ala yace samtu alaika ya rab yi rantsuwa gari ka ya Allah lama mana'tana aktafahu Allah ka ba mu nasara a kansu. sai ce a awwalu sha'idin. Allah ka sanya ni ne zan fara shahada ni zan fara mutuwa a wannan yakin famunihu aktafahum Allah ya ba su nasara kuma shi ne farkon wanda ya shahada shi ya fara shahada wa khalid ibn walid khalid dan walid hasara hisnan mani'an ya tsare wata ganuwa ta kafirai ya kasa shiga da sojoji su kuma sun kasa iya yakarsa faƙalu sai suka ce la nuslimu ba za mu miƙa wuya ba hatta ta shirba summa sai ka sha wannan guba guba ce wadda kana sha 'yan mintuna za ka mutu ya karɓa ya bismillah ya sha kogi gizo ba ya tashi kawai aka buɗe gari musulunci ya shiga falam ya zo rubi masa abin nan ba wa sa'ad ibn abi waqas kana mustajabud du'a sa'ad abi waqas da addu'a da yake Allah ya karba shi da lokacin da wani ya je gulma a lokacin Umar yace sa'ad ko sallah bai iya ba kaji ɗayan goma yan aljanna ma bai iya sallah ba wannan shi ke nuna maka baka kyale mutane kawai ka ba Allah ba ruwanka da mutane za su ce Umar ya kafa kwamiti aka zaga duk masallacin Kuba suka ce ƙarya ne sai da aka zo wannan masallacin sai wannan mutumin ya miƙe yace ai zaluntar mu yake yi baya ba mu gwaggwaba kyauta ji wani kyauta ce ba a ba su gwaggwaba kuma ƙarya ne wai sa'adu kuma matsoraci ne baya fita yaki mutumin da shi ya fara harba cibiya wani daga addinin Allah kuma bai iya sallah ba shi ke nan sai sadu ya addu'a uku ya ce ya Allah in wannan bawan naka ya miƙe ya faɗi wannan ne don ya ci mutunci na Allah ina roƙonka abu uku a kansa ka tsawaita rayuwarsa ka tsawaita talaucinsa ka fitine shi a addininsa wallahi duka ne da ta sai da ya tsufan da wannan fatan nan ta jira tana sakkowa tana rufe masa ido talauci ko ko tseren masallaci sannan a wannan shekarun in yaga 'yan mata sai je yana tsikarinsa haka a ga zafi tana kuma an tuba ya gargama ba haka bane idan 'yan mata suka ruga zai ce shekun mafito fitanen tsoho ne addu'a sadi ce ta kama ne wa umar ibn al-khattab lamma arsala jayshan amara alaihim rajulun yusamma sariya umar ya tura wata rinjina ya nada wani mutum ana ce masa sariya fa ma umar yaktubu umar yana madina yana huduba kawai sai aka je yana kiran kwamandan da ya tura shan. yana ya sariyatal jabala ku shiga bayan dutsen nan an bude masa wurin yana gani ana yakin za a cimma musulmi sai sabai suka dinga mamaki bayan yan kwanaki sai ga komandan ya zo ya ce ana shirin yin nasara kan mu sai muka ji sautin ka kace mu shiga bayan dutse shiga bayan dutsen ne muka yi nasara babu waya ba telegram ba waye yana madina yana kan mambari ya magana ta ji can karama ce kuma karama ba wannan ma uzzibat az-zunaira alal islam wata baiwa Allah da aka yi mata azaba akan musulunci ta daina gani idan ta yi mutu ba ta gani ta dawo makauniya fa qala al mushrikuna sai mushrikai suka ce asabaha asaba basaru hallata wal uzza ai lata da uzza ce suka makantar da ita kala sai ta ce kalla walla wannan kawai ta ce ina na rantsi da Allah ba su bane sai Allah ya da mata da idanuwanta nan ta ce wadda an sayyid ibnu zaid ala arwa ɗayan goma ya aljanna sai dan zaid wata mata arwa ta cinye masa gona sai ta kai shi ƙara kuma sai ya ce to shi kenan jiki Allah ka makantar da ita ka tsawaita rayuwarta ka sanya kabarinta a wannan gona yake wallahi sai da ya faru ta makance tana tafiya ta fada rijiya ita ta zama mata kabari wal alawu ibn al hadrami kana amilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu fi du'a'ihi wannan sahabi in yi addu'a sai ce ya alim ya alim ya ali ya azim ya faɗi wannan inda ya addu'a ya faɗi wannan fahimta yustajabu lahu nan tance zai amsa masa wadda Allah bi an suku wa da ulan ma'adi mulma'a, wata rana suna tafiya a tawaga aka rasa ruwa ya yi wannan addu'a sai ga girgije aka ba su ruwa wajara haka nan aka ba su ruwa wadda Allah lamma humul ba'ar da suka taho da rindina kogi yana gabansu su walam yaqdiru ala alal mubarak ya tsallakawa ba da mai da kansu sai ya addu'a famarru kullum alal kawai da ya faɗi wannan addu'a gaba ɗaya suka dinga shiga cikin ruwan suna wucewa gaba ɗaya kowane doki iya gwiwarsa ruwan yanzu sun wuce tekun da fanka shiga zai an nemo ka kaga wannan addu'a ce wada Allah Allah yura jasadahu idan mata shi ma da zai mutu ya roƙi Allah in ya mutu ka ga zunga jikinsa bayan ya rasa an ji an binne shi ana sa shi a kabari aka nemi shi a kanaka wajara misal zalika li abi muslimin kaulani allazi ulqiya fi nar haka na akwai wani bawan Allah cikin tabi'a abu muslimin kaulani shi wuta aka kunna ganga ganga irin ta annabi ibrahim aka jefa shi ana zaton za a ganshi ya kone sai a ganshi yana ya ku'u da sujada ke eh, yana fi na raka abu ya fito ko hayaki bai kama rigarsa ba ga wani duwaliye ne amma sai a ce ba sa son waliye ina fata gani shi za a ke bari mu dan karanta wasu daga ciki wannan fa littafin na shekul islam ibn taymiya shi aka fi zagi sunan littafin al bai na awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytani na fata gani saboda haka da ya addu'a ka tsallake ga aswadul anfi ya nemi shi abu musulmin kunatani ya yadda cewa annabi ne shi in ya ce kaya da ni annabi ne zai kawo da kai ya ce kaya da annan muhammadu mazana ne zai ce layar yadda shi ne aka jefa shi a wannan wuta amma ya fito ya kaɗe rigarsa aka leƙa zai ga yana na tuntuni ya gama da tuntuni shi sanya lokacin da ya zo madina umar ya ajiye shi tsakaninsa da sayyidina abubakar ya ce na gode ma allah da na ga irin mutanen da allah ya musu baiwa irin ta annabi ibrahim a al'umma manzana sallallahu alaihi wasallam amir ibn abdul kai ya akuzu a tsa'ihi alfai dirham fi kummihi wa ma yalqahu sa'ilun fi tariqihi illa atahu bi ghairi adab Sun thumma yaji'u ila baiti fala tagayyaru adaduha wala wazniha wannan bawan Allah amin dan Ubay dan Abdu Kai yakan dauki dirhami 2000 shi azurfa kenan 2000 tun wanda ya haɗu da shi a hanya sai ya bashi kyauta ɗebo dubu zuwa yake kawai bashi amma duk sanda yawan nan ya da gida kuma ya lissafa sai ya suna nan 2000 sai mai dubu biyu bai canja ba wa marra bi qafilatin kad habasa al-asad habasahum al-asad ya wuce wata kafila yaga zaki ya tare su fa jaa sai yazo hatta masta bi thiyabihi al-asad yazo ya sa tufafin sai taba zaki thumma wada'a rijlahu ala unqihi sannan ya tsora kafa kan wayan zakin wa qala yace inna ma anta kalbun min kilabir rahman sai kai ba kare ni cikin karnukan Allah wa inni astahi min Allah an akhafa shay'an ghayrahu yace ina jin kunyar Allah a ce in ji tsoron wani abu ba Allah ba sai mutane kowa ya zo ya wuce zaki ya kasa komai ya tsaya jugum sai da ya gama yace ta tafi kama ya ce wa tagayyaba al-hasan al-basri an al-hajjaj fa dakalu alayhi sitt marrat fa da Allah azza wa jalla fa lam yarawhu hajjaji ya turo sojoji su kama hassan basari suka shiga ɗakin yana zaune ya yi addu'a so shida ana shiga ana bincike ɗakin amma ba a gan shi ba kuma yana zaune a ci wadda a alabadin kawari kala zai bakar da mayitan wani daga cikin kawar yana cutar da sai daga hanyoyi ce ya allah ya dame ni sai ga tsawa daga sama ta maki shi mace ce ba fa lokacin damuna ba wasilatu ibnu ashiyam mata farasuhu wa huwa fil ghazwi wannan bawan Allah dokin sa ya mutu yana wurin yaki fa kana sai ce Allahumma la taj'al li makhluqin alayya minna yace ya Allah karkasa dan adam yi mun wata baiwa mana bana neman taimako wurin wani dan adam karka bari wani dan adam ya taimake ni ya Allah ya Allah ya tashi do ya tashi ni aka tasa masa dokin sa kawai sai ya hau kayansa ya ci gaba da tafiya wa da sa'id ibn Musayyafi musayyib fi ayyamil harra sa'id dan musayyib shekarar da aka yakin harra din nan wanda madina saboda bala'i sai da aka wajen kwana nawa ba a sallah a masallacin annabi kowa na gida saboda tashin hankali amma shi yana da a masallacin manzo Allah yake cewa a wannan lokacin duk lokutan sallah biyar din nan sai ya ji ana kwana kiran sallah daga kabari inda annabi yake kunshi sai kawai tashi sallah ma'ana duk da mutane an hana ayi sallah a masallacin saboda fitina amma duk lokacin sallah ta yan kira sallah a wannan masallacin kaga yaji kiran sallah ma ya fita daga kabarin manzala shi ma wani ba karamin ne ba karama ce ina fata an gani saboda haka dai waɗannan ga wannan waisul qarani sanda ya rasu ana zuwa za a haka kabari sai aka tadda an haka kabarin kuma an ajiye likafani ana ɗauko likafani ana zuwa aka kwatanta sai a game likafanin daidai da shi abdullahi dan abbas an zo za a binne shi a kabari sai aka ji ana ya ayyatu nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan ya ce ba akwai su ko amma mutum ya tsaya ya karya ya ce ku je ku abinda kuka ga dama lalla ina ina nan ƙarya yake duk wanda yake da kai kaka kai abinda ka ga dama wallahi ba zai iya tsere da kai gaban Allah ba wallahi